A yayin taron addu'o'in da aka gudanar a ƙarshen mako don tunawa da sojojin da suka kwanta dama a sandiyar kwantan ɓaunar ƙauyen tango-tango ne, jakadan Amurka a Nijar ambasada Eric Witika ya sanar cewa ƙasarsa ta fara neman Adnan Abu Walid Al-Saharawi ruwa a Jallo, saboda haka ta yi tanadin miliyan biyar na dala ga dukkan wanda ya tsegunta mata bayanan da za su ba da damar kama shugaban reshen ƙungiyar na IS a yankin Sahara. Le gouvernement américain envisage d'annoncer une récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars américains pour des informations permettant d'identifier ou de localiser Adnan Abou Walid al pour son rôle dans l'ambassade d'octobre 2017 près de Tongo Tongo. da yake bayyana ra'ayinsa a kan wannan kuduri abdu alhaji idi na haɗin gwiwar ƙungiyoyin fsan na kallon abin tamkar wata hanyar ƙarfafawa amurkawa gwiwa a duk inda suke a duniya yana mai cewa haƙa za ta cimma ruwa e za a same shi in dai aka hudda mana huci suna da hali wanda za su same shi za su same shi insha Allah tunda dai kaji sun yi wanga abun To kakka kakkai mamaki za su same shi kasan su Amurka ba su wasa da 'yan ƙasarsu. Kamar trofe ne za su ba 'yan ƙasar su ce ai wannan wanda ya kashe eh, sojinanmu yanzu mun same shi 'yan ƙasar suna jin daɗi. Shi ma maga takardar ƙungiyar wanzar da zaman lafiya ta ACP Alkhair alkunci auciki da ke ɗaya daga cikin askarawan tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen MNG na cewa ba wata tantama a nan Abu Walid na iya fadawa komar amurkawa cikin ɗan takadirin lokaci muddin aka mai da hankali akan tsarin samar da bayanan sirri tsari na a eh, amerika da angletar sun yi kowa sanin shi suna da experience cikin shi kuma nan kasashen wanga na sahel sun sassage opoin ke bai yiwa ne a zamna a rasa wanda za su kai labari ko su maido labari kenan in dai a neman shi ne ake gaskiya ne ana neman shi za a samu shi ba da wahala ba to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban akan wannan batu domin abdurrahman alkasim wani mai sharhi akan sha'anin tsaro na da ja a game da tasirin wannan mataki su da ke da kayan aiki ko ina su da kansu basu gano inda yake ba balle kuma a ce wani mutum haka wanda ke yawo cikin gari ko yake takasi ko wani wane ne a ce ya gano inda yake ba za a ganowa ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.